وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبعد أدرسي دمك كرنت كتاب الكبائر ناب بما لمي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الله يمسى رحمه هل yanzu dai malam yanayi mana yana koro babuka ne da suke bayani game da kaba'ira wacce take da alaka da zuciya wadda ke da alaka da ayyuka na zuciya darasi na shida za mu karanta yau inda maliki ta bab zikir alyas min rauhillahi wal amn min makrillah babin da yake bayanin yake ambatan al-ya'su min rauhillah ɗebe kauna daga rahmar Allah wal amni min makrillahi da amintuwa daga makarin ubangiji ma'ana azabarsa yana daga cikin kaba'ira wannan shine babin da zamu karanta a malai na bayani game da wasu al'amura guda biyu wanda ya ambaci cewa suna cikin kaba'ira kuma suna da alaka da aikin zuciya ayyuka ne na zuciya shi ne alyasunin min rauhillah ɗaya bai kauna daga rahamar Allah dai bai kauna daga rahamar Allah abin da yake nufi ma'ana mutum ya ya rika jin cewa shi bayi da rabo a cikin rahamar Allah Wataƙila saboda laifuffukansa da yake aikatawa ko wadda ya aikata ya rika ganin shi fa kawai ya halaka saboda haka babu shi ba rahamar Allah kawai ya ma dai bai kauna ya daina aikin alheri ko ya ci gaba da yin barnar aka ce me yasa ce ah, to shi kan mai ma ya ce rage masa ai shi kan baya jin ma wanda ni ina da shaida akan wannan ba zan manta ba wata tsohuwa da na taba gani wannan an mata magana baba ya haka ta ce to muka ai mun san makomar mu ba sallah ba zikiri ba salati kawai ta yadda kawai ita ba ba ta da rabo kaga da yake babu karatu kuma musamman ga irin rayuwar da aka kuma gashi an yi shekaru da yawa ni na gani kawai kullum abin take faɗa kenan so ba ta ni da tunda na santa ban taɓa ganin wani abu na alheri da za a ce tunda ta riga ma ta girma sosai duk magana za a gaya masu ce a ito ai kawai su ta san makomarta kawai ma'ana ta ɗauka kawai ba ramar ita Allah ba zai yafe mata ba ita kawai ai ta halaka saboda haka ba za ka taɓa ganin wani abu na alheri tare da ita ba kuma ga shekarun sun yi yawa kaga shine alyasu min rauhillah kuma wannan kamar yadda zamu karanta abin da yake kawo yake haifar da wannan shine jahiltar ubangiji ta'ala wanda bai san Allah ba bai san rahamar ubangiji ba to kawai in ya fada cikin wasu laifuffuka musamman in yi nisa sai ya ɗauka kawai shi fa ai kawai halakakke ne saboda haka ba mutum ya dawo ma ya ce zai gyara dan me zai gyara yana ga kawai laifinsa to wannan yana daga cikin kaba'ira ce wal amal min makarilla in ba manta ba a darasi da makaranta a baya wanda yake bayani game da ujubu jeji da kai cewa yana cikin kaba'ira malam ya kawo mana magana ta sahabi manzo Allah Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa isnatani muhlikatani isnatani muhlikatani abubuwa guda biyu suna halakar da mutum yace alqanutu wal ujubu ɗaya bai kauna daga rahmar Allah da jiji da kai wato wannan yana daga cikin laifukawa da suke halakar da bayi shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan karara a cikin alqur'ani yace innahu la yai'asu min rauhillahi sai yace illa alqaumul kafiruna ba wanda yake ɗeba kauna daga ramar Allah sai waɗanda suke kafirai babu wanda suke ɗebe kauna daga rahamar Allah illa alqaumul kafirun sai kafirai kaga ashe wannan ko shakka babu babban laifi ne tunda an jingina wa kafirai cewa su ne suke ɗebe kauna daga ramar Allah sannan Allah ta'ala ya ce qala man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun yace wa ke ɗeba ƙauna daga rahamar ubangijinsa in ba batattu ba in ba batattu ba kaga kenan duk wanda ya ɗebe ƙauna batacce ne ya ɗauka cewa shi ba shi ba rahamar Allah to wannan yana daga cikin kaba'ira babban laifin mutum ya rika ɗebe ƙauna daga rahamar Allah ya ji cewa kawai shi ai babu shi ba samun rahamar Allah babu shi ba tsira ba samun aljanna ba ya ɗebe ƙauna. a'a wannan kabira ce min al-kaba'ir sannan na biyu wal amnu min makrillah ko kuma amintuwa daga makarin ubangiji daga makrullah ma'ana danƙa ta Allah kamu da Allah zai wa masu laifi Wa akwai mutanen da watakila yana ganin ayyukansa na alkhairi suna da yawa ko kuma shi kawai yana ganin aishi bayi da matsala saboda wani dalili domin wasu ba wai iya aikin alherin ba ne suna jin ma dangantaka tana iya sawa su tsira kamar ya zama yana dangantaka da jinin manzan Allah sallallahu alaihi ko yana dangantaka da wani waliyi cikin waliyai sai ya dauka ai shi bai da matsala ya aman ya ɗebe ya rika eh, amintuwa cewa shi ai bai da matsala ya aminta cewa Allah ba zai ma azaba ba saboda haka sai abin da ya ga dama kace me yasa ce a ai mu ba mu da matsala to wannan halaka ce wasu akan ba su wata aƙida ne da ke sa su irin wannan a rika gaya masa cewa shi ai in yana abu kaza ko yana ɗariƙa kaza ko yana aiki kaza to kawai duk abin da ya ga dama ma yayi shi ba yi da matsala azaba dai ba zai same ba za su same shi kaga wani shine al'amnu kuma Allah ta'ala ya riga ya faɗi cewa duk wanda ai laifi to yana dai karkashin mashi'a ne in dai ba shirka bace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika sai ya ce me liman yasha to wa ya gaya ma kana cikin liman ya shaci an tafi lahira za a yafe ma mutum ya sau jiki ya ta tsiya ka ce ya haka ya ce a ba matsala Allah mai rahama ne ban gane Allah mai rahama ba ne amma ai ya kuma ya faɗi ɗaya ɓangaren cewa wa anna azabi huwa al'azabu shadi. ai akwai azaba bayan rahamar kenan so ake yi me yi balansin na yan jarida yi balansin ka rika amintuwa karka dai bai kauna daga ramar Allah kuma kada ka aminta cewa ai kai kawai ka tsira ne wanda zai aminta cewa ya tsira ai shine wanda aka yi wahayi ko aka ce Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Sa'd aka ambaci mutane goma aka ce aljanna ne ko ba haka ba kaga wannan magana ta kare su ba su da sun san an riga wahayi ne to amma kai waye wahayi cewa ka tsira to watakila wata mummunar aƙida za ta sa a gaya wa mutum cewa duk abin da ya ga dama ya yi in dai yana bin kaza shi bai da matsala sai ga mutum yana sabo sai kai ta mamaki shi a ah, ai shi tunda dai yana bin misali hanyar waliyai kaza ko yana yin wani salati misali an yadda ya je yi duk abin da ya ga dama wannan kuma shine al'amrun makrila ba haka bane duk imaninka da aikinka na kware kuma sai ka kiyaye mai sabo kamar da muke ta nanatawa kar ka ɗauka kai tunda kana sallah kana bin iyaye kana azumi kana kiyaye kaza ka to ai kai kawai in kai ɗaya ɓangaren ba zai cutar da wannan ɓangaren ba a'a ba wannan mummunar aƙida ce aƙidar wasu ne yan bid'a da ake su murji'awa murji'a murji'a suna cewa kawai in kai imani duk abin da ma ka yi ai baka da matsala wa ya gaya muku bayan Allah ya ce in kai kaza ya hana wasu laifuffuka shikenan dan kai to ga Qur'ani ma ya faɗa ya ce za a yi aure na alkiyama fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishati wa amma man khaffat ashe na alkiyama za a yi me za a auna tsakanin kyawawan ayyuka da da munana wanda aikinsa na kwarai ya rinjayi munanan shikenan ya tsira wanda aikinsa wani suka rinjayi kuma dole bayar da za a yi kuma sun yi balansin wannan an tafi 50-50 to kuma wannan sai a jira abin kuma da zai wakana in Allah ya ga dama ya fi kurakuran Allah ya ga dama ya kama bawa da laifuffukansa ko da ko sun zamo daidai da daidai tun da dai an yi laifin kuma an faɗi sakamako na laifi kenan mutum baya amintuwa daga azabar Allah cewa shi ba za a mai azaba ba don wani dalili a'a zai rika tsoron Allah cewa kada Allah ya kama shi da laifukansa da Allah ya ce zai kama masu laifi a gobe kiyama musu azaba sannan kuma dan yana da laifuka ko yana da kasawa wajen da'a kuma ba zai ce ba shi ai kenan ba zai samu rahamar Allah ba sai ya zamo tsaka-tsakiya bainal khawf war raja tsakanin tsoro da kuma raja'i tsoron laifufukan bawa da kasawarsa kasawa shine sallah a jami'i nawa ka rasa kana iya lissafa eh ba to ba laifi bane da gangan kai ka bar sallah a jami'i ko kuma ka dauka ba matsala abinda manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa zai bi gidajen mutanen da ba sa zuwa jam'i ya je isa wuta a gidan za a sa wuta a kona gida ne da dukiya a ciki da iyalai in ba laifi babba ba eh ka san laifi ne babba rashin zuwa amma misali in zaka kida a rayuwa, ka nawa ka rasa ai kaga kana da kusuri kana da kasawa laifi nawa kai to kaga kana jin tsoro cewa Allah kana roƙon Allah ya fi ma kana jin tsoron kada a kama ka da wannan akwai wanda wataƙila ka manta baka nemi ya fi Allah ba kuma yana na rubuce ko ba haka ba to kaga zaka zamo kana jin tsoron waɗannan kurakurai da kasawar kuma kana jin kana tuno rahmar Allah da yace wa rahmati wasi'at rahmar tana nan ita kuma wanda Allah ta'ala ya ce rahama cikin ɗari ɗaya ne isaukar bayan ƙasa a duniya 99 ba za a gansu ba sai yaushe sai a gobe kiyama kaga insha Allah daga jin wannan kasan zaka ce alhamdulillah kana sa rai rama ɗaya ce duk abin da ga yana faruwa na tausayi a duniya da jin kai dabba da take dage kafar ta bata so ta take dan jaririnta a take kaucewa kaga ai dan tausayi ne dabba ce to bare kuma tausayi na 'yan adam da sauran halittu to amma duk wannan ɗaya ne cikin ɗari duk wannan tausayin da ana yi casa'in da tara za a gan gansu ne a gobe kiyama lokacin da bayi suke bukatar ta sai Allah kuma yi musu rahamar kaga kenan akwai kyakkyawan mai raja'i na rahama to ba bawa dai ya zamo baina alkhawf war raja kada ya zamo wanda yake ɗeba kauna daga rahamar Allah kuma kada ya zamo cikin wanda yake aminta daga azabar Allah an gane ko hakan yana cikin laifuka kaba'ira malai ce wa kaulillahi ta'ala da faɗi Allah ta'ala innahu la yayi asu min rauhillahi illa alqawmul kafiruna lalle babu wanda yake ɗebe kauna daga rahamar Allah sai mutane da suke kafirai wa ta'ala da faɗa Allah ta'ala fala ya'manu Makarallahi, Illal, alqaumul khasirun babu wanda yake amintuwa daga azabar Allah daga makarin ubangiji shine kama kamawarsa ko sa, sai mutane waɗanda suke masu hasara su suke aminta daga kamun ubangiji da azabarsa to waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya kawo ah, na farko innahu la asumin min rauhillahi illal qaumul kafirun cewa babu wanda yake ɗebe kauna daga rahmar Allah sai kafirai ya nuna ɗebe kauna daga rahmar Allah lalle laifi ne lalle laifi ne kuma yana cikin kaba'ira yana cikin kaba'ira kamar kuma yadda fala ya'manu makrallahi illal alqaumul khasiruna ba wanda yake aminta daga kamun ubangiji da azabarsa sai wayanda suke masu hasara yana nuna wanda ya aminta ya daga daga kamun ubangiji da azabarsa lalle yana cikin wadanda suke masu hasara wannan ayoyi da bala guda biyu suna magana ne akan aya ta farko akan al-ya'su min rauhillah aya ta biyu akan al-amnu min makrillah shi yasa abin da yake wajibi akan duk mai imani kamar yadda na faɗa ya haɗa biyan kuma ya daidaita tsakaninsu shi yasa Allah yake bayanin bayi na kwarai sai ce ya alladhina ya yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum Akrab! ayyuhum Akrab! wa yakhafuna wa rahmatahu wa wayannan aya tana magana akan bayan Allah ne Bayan Allah manya manya mursalai da annabawa da bayan Allah na kwarai waɗanda wasu suke riko cewa su ne a gobe kiyama za su kama kafa da su shine ake cewa tawassuli ko amma ba tawassuli wanda ke shar'i ba tawassuli iri ne akwai wanda shari'a ta yarda da shi akwai wanda shari'a ba ta yarda da shi ba ma'ana mutum ya rike wani bawa ya ce shi zai bashi tsira alhali ba da komai na aiki na kwarai ko kuma ya laifuffuka kaga ba zai taimake ka a lahira shine Allah ya kore shafa'a gobe kiyama korewa irin wannan mutum ya ce zai rike wani a gobe kiyama cewa ai shi zai tsiratar da shi alhali ba da wani aiki na kwarai alhali ya yi laifuffuka kuma duk da haka yana ganin akwai wani da zai rike a gaban Allah a gobe kiyama sai Allah ya ce ulaika su waɗancan alladhina yad'una waɗanda ake kiransu yabtaguna ila rabbihimul wasil su ma suna neman wasila zuwa ga ubangijinsu yin abin da za su samu tsira a wajen Allah su kansu bayi ne na Allah ayyuhum akrab wani aiki ne fi kusa da samun tsira a wajen Allah ta'ala wa yarjuna rahmatahu kuma suna kaunar rahmar Allah wa yakhafuna azabahu suna jin tsoron azabar Allah su ma waɗancan manya-manyan bayin to ina ga raguwa kuma to ya kamata a ce kowa yana da wannan kauna ta samun rahamar Allah da kuma jin tsoro daga azabarsa sai ya haɗa wannan guda biyun alkhawfu war raja kenan kada ya rinja da wani akan wani kada ya rinjayar da wani akan wani shi yasa malamai suke ce al-matlub min al-abdi raja'un bila ihmal amma raja'i Kaunar tsira da samun rabo a lahira ya zamo tare da me tare da aiki ba tare da sakaci ba kana fata ka samu tsira gobe kiyama amma za ka samu tsira ne in ka je da me gwargwadon abin da ake samun tsira da shi ko da kaɗan ne kana sa rai sannan sai ce wa khawfun bila kanu kuma ba za ka ji tsoro ba wanda za ka ɗebe kauna cewa kai ba za ka tsira gobe kiyama ba a'a kana sa rai alhali ka yi aiki wanda yake gwargwadon abin da za ka iya yi malai ce wa bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda kala yace akbarul kaba'ir al ishraku billah mafi girman kaba'ira babban laifi mafi girma yin shirka da Allah hada Allah da wani jingina wa Allah kishiya a cikin abin da yake hakki ne na Allah kasancewar Allah shine ubangiji rabbu na wanda ya halicci duk talikai kuma al'amarin bayi yake hannunsa idan ka ɗauki wannan ka ce ga wani ma ba Allah ba yana halitta ko yana rike da wani al'amarin bayi na rayawa da kashewa da azurtawa da talauta da makamantan wannan ka ɗauki hakkin Allah ka ba wani Allah haka hakki na bauta ya zama Allah shi kaɗai bawa zai bautawa duk abin da ake yi na bauta ayyukan bauta ga Allah kaɗai za a yi wanda ya ɗauka yi jingina wani Allah to ya yi shirka sannan kuma duk abin da yake sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji ta'ala ya zama baka ɗauka ka jingina wani Allah ba saboda haka in kai haka ya zamo shine babban laifi al-ishraku billahi shirka da Allah Wal'amnu min makrillah na biyu daga cikin akbarul kaba'ir yace da kuma amintuwa daga kamun ubangiji da azabarsa yace wal qanutu min rahmatillah da ɗebe kauna daga rahamar Allah wal ya'su min rauhillah da ɗebe kauna daga rahamar Allah wannan biyin abu ɗaya ne alkanutu min rahmatillah da wal ya'su min rauhillah abu ɗaya ne illa dai bambanci ɗayan ya fi ɗaya kamar yadda za mu yi bayani wannan ya ce rawahu Abdulrazak. abdurrazzak sana'ani shi ya kawo wannan ainihin hadisi ya fi da shi a littafinsa ya ce wa akhraja ibn abi hatim ibn abi hatim a cikin littafinsa na tafsiri ya fitar da wannan hadisi an ibn abbasin shi kuma daga abdullahi na abbas allah ya kara musu yadda marfu'an yana jingina ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama lafazinsa shine su'ila an tambaye shi mal kaba'ir wanne ne manya-manyan laifuka kala fakala sai ce al-ishraku billah yin shirka da Allah wal amnu min makrillah da amintuwa daga kamun ubangiji azabarsa kenan wal ya'su min rauhillah da ɗebe kauna daga rahamar ubangiji kaga anan ma an sake nana ta cewa wannan sune akbarul kaba'ir manya-manyan laifuka manya-manyan laifuka ya ambaci guda uku na farkonsu shine al-ishtiraku billah na biyunsu shine al'amnu min makrillah amintuwa daga kamun ubangiji ma'ana mutum ya ɗauka cewa shi fa kawai ba shi ba azaba a lahira kaga ya riga ya aminta irin abin da yahuda suka yi kenan ko suna ganin su ai na daban ne suka ce nahnu abna'ullahi kuma su suna ganin su ne na Allah su ne su kadai su ne na Allah ragowar duk bayi ba Allah ba ruwan shi da su sai su sannan kuma ba iyanan suka tsaya ba ma suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana ba ma wanda zai shiga aljanna su kadai aka yi duk girmanta su kadai za su shiga wanda yau in ka duba yawan mutanen duniya ana magana eh, biliyan nawa ake magana fiye da hudu mutane dan adam amma eh, yahuda duk a cikin wannan ba su kai ɗaya bisa miliyan na yawan adam ba don yahuda duk duniya an ka hada ta abin nan gayye su baki daya ba su kai miliyan ɗari ba ba su kai miliyan ɗari ba duk duniya yahuda to amma duk da haka ragowar duniya kuma biliyoyin nan duk ba ba za shiga aljanna kaga wannan akwai son kai a ciki sannan sai aka ce ai Allah ya ce zai muku azaba ko a littafin ku akwai suka ce eh in ma za a mana azaba dan lokaci kaɗan ne kawai za mu dan shiga ne kaɗan mu fito ma'ana dai duk yadda aka yi abin nan sai sun to kaga wannan yana cikin sun aminta su kawai alhali ba su da aiki na gari sai ma laifuffuka kaga wannan shine alamun makarilla sun aminta su ba ba abin da zai same su sannan kuma daga cikin ah, manya-manyan laifuka wal qanutu min rahmatillah da kuma ɗebe kauna daga rahmar Allah sai ce wal ya'su min rauhillah wannan ma'anar su ce suna kama da juna malamai suna ce al qanut ashaddu fa awwal ma yakuna al ya' thumma al qanut shi alkanut ya fi tsananin ɗebe kauna alyasu ma ɗebe kauna ce amma kanut kawai kwata-kwata ya ɗebe kauna cewa ba shi ba rahmar Allah so da alyasu da alkanut ma'anarsu ɗaya ne ɗebe kauna amma ɗayan ya fi ɗaya tsanani alkanut ya fi Aliyasu tsanani to saboda haka wannan yana nuna mana cewa wannan suna cikin manya-manyan laifuka da aka hana mutum ya zamo ya ɗebe kauna daga rahamar Allah ko kuma ya aminta daga azabar Allah wa ya zama baina alkhawf war raja ko wannan shine sai kuma babi na gaba yace bab dhikru su'i dhanni billahi babin da yake ambatan daga cikin manya-manyan kaba'ira da ke da alaka da zuciya akwai muna na zato ga Allah su'u dhanni billah muna na zato ga Allah me ake nufi da su'u dhanni billah muna na zato ga Allah me ake nufi abin da ake nufi shine mutum a zuciyarsa ya rika jin cewa shi fa kawai babu alherin da zai samu kawai ya rika jin haka saboda wani dalili watakila ko ba haka ba an yi fafutuka an yi fafutuka an yi fafutuka shekara talatin an je kwatanan an je central africa an je ghana an je togo an biyo ta ta chadi da kamaru har yanzu dai jiya yau sai ce to wai bukan kawai shi yana ganin fa Allah fa shi fa ba zai wasu alheri ba kawai a subhanallah kaga yayi me ya munana wa Allah zato ya munana wa Allah kawai shi tamaninsa in an yi wannan kuma dole a samu me biyan bukata bai san cewa Allah yakan jarraba yi ba kowa da yadda ake jarraba shi ko kuma ya rika ji a ransa yana shakku game da makomarsa abubuwa da dama mutane suna suka muna zato ga Allah cewa kawai kamar ma Allah baya son bayin kamar Allah ba zai ji kan bayin ba kamar Allah ba zai bayi alheri ba kamar kaza da kaza irin wa'annan to shine ake cewa su uzan billah wannan mummunar abin nan mummunan aiki ne kuma abu ne da yake da alaka da zuciya mutum ya rika ji a ransa to wannan abu ne wanda yake mummuna yana cikin kaba'ira munar zato ga Allah tabaraka wa ta'ala shi mummuni na kwarai yana kyautata wa Allah zato an gane ko zai iya abin da zai yi abin da ya shafi lahira zai aiki amma ya san cewa aikinsa ba zai bashi mai ba tsira don abin da kake yi duk babu wani a cikinmu ba mu ba ko ma wayanda suka fi mu ana ganin waliyai ne da zai rika ji a ransa cewa ai fa yayi aikin da shi fa kai aljannan nan fa kaiwa dole ce ba akwai shi ha akwai shi babu wa yake jin har yayi aikin da ya isa ya to amma ya san ramar Allah tana da yalwa saboda haka yana kyautata aiki iya abin da zai ya kuma yana fata ya samu aljanna da cewa aljanna ba daidai take da abin da ya aikata ba ko ba haka ba aljanna ba daidai take da wannan ibadar da kake misali hatta isa ta baka wannan matsayi da ake ambatowa na aljanna amma dai kana kyauta Allah zato cewa ayyai alkawari inda aka yi imani in aka yi sallah aka yi azumi aka yi kaza zai ba saboda haka insha Allah muna fata mu samu aljanna eh, na ka kyautata Allah zato abin da ya shafi kenan ibada ko ayyuka na addini saboda haka mummuni yana kyauta aiki kuma yana kyauta zato ga Allah cewa zai samu tsira a gobe kiyama Allah zai karba aikinsa kuma Allah zai bashi lada Allah zai bashi aljanna yana kyautata wa Allah zato haka a rayuwar duniya ba zai fita ya tafi sana'a zai fita ije inda zai nemi halal dinsa kuma yana kyautawa Allah zabcewa Allah ya ce ta bakin bahaushe ko hadisin bahaushe ta shin taimake ka ai gaskiya ne ma'anar haka ne ne da cewa ba nasi bane sai dai mun duba nasi akwai ma'anonin da za su iya bada wannan ma'anar domin Allah yana yana yana taimakawa bawa gwargwadon yadda bawa ya kyautatawa Allah zato shine ma'ana Allah ya ce tashi to ai wannan shine ma'anar husnul zan din a fasarar bahaushe an ka ce kyauta Allah zato shine Allah ya ce mutsa ni kuma zan buɗe ma hanyar ko ba haka ba amma fa ba wai garanti wai kawai an baka dole in kai kaza sai kaza an kuma shi Allah fa'alun ne to kuma sai abin da Allah din ya so zai baka amma dai zai baka alkawari ne ko a duniya in dai baka kwanta ba ka miƙe to kuma Allah zai buɗa maka to wannan shine ma'anar tashin taimaki da bahaushe yake cewa Allah ya ce tashin taimaki gaskiya ne kyautata Allah zato ka fita din aje a ce kai ka ji a ai alƙawari ne na Allah Allah dai bai ce mu zauna ba in dai aka yi din aka motsa to za a samu alheri an gane ko kenan mutum ya kyauta Allah zato baya zama in ya bi wannan hanyar ya ga abin ya ga sai ya koma wata hanyoyin Allah suna da yawa sai ya koma wata kuma sai ga Allah ya buɗa masa ta inda baya zaton ma watakila ya samu saboda me yana kyautatawa Allah zato to wannan husnul kenan billah wannan abu ne wanda yake yana da alaka da imani sannan su'u dhanni kuma abu ne yake da alaka da munafirci abu ne da yake da alaka da me munafirci kamar yadda malam ya kawo a aya fadin Allah tabaraka wa ta'ala ce kaulin ta'ala ya zannuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliya suna zato dangane da Allah zato wanda yake ba na gaskiya ba zato irin na jahiliya irin na mutanen jahiliya irin na mutanen jahiliya Allah yana bamu labari ne game da abin da ya faru a yakin yakin mai Uhud lokacin da aka ce a fita yaki sai munafukai suka dinga gunaguni saboda mai. saboda suna da munana wa Allah zato su kullun lissafin kawai a dabararsu ta kare ba su yadda Allah ya alkawari ba kuma manzo Allah ya gaya musu sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yayi mana alkawarin nasara ga Qur'ani ya faɗa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya ce ya wajabta wa kansa ya rubuta cewa Allah shine mai nasara da manzanninsa da mabiyan manzanni ga ayoyin Qur'ani da yawa suna nuna alkawarin Allah to amma munafikai su ba su yarda da wannan ba suna munana wa Allah zato Haka ce a fita je yaki dama kafin a fita an yi muhawara an yi yakin badar lokacin da aka yi ba a yi nufin a fita yaƙi ba amma Allah ya rubuta yaƙi aka yi yaƙi kuma Allah ya ba mummunai nasara suka yi nasara suka kashe manya-manyan kafirai suka yi ganima to da yawa da ba su fita yakin ba suke ganin ai wata dama ta wuce saboda yadda aka ake yaban wanda suka je yakin badar suke da falala da daraja suka ce kai mu dai Allah ya kawo wata haɗuwar da mushirkai mu ma mu samu da wannan damar da aka samu kawai sai ga yakin Uhud ya zo to sai aka fara muhawara su kai dama tunda ba su yi imanin gaskiya ba so su so suke a zauna a gida so kuma matasa masu imani suka ce a ai kawai a fita saboda haka sun fita dama ba da kyakkyawan kyakkyawar niyya ba kuma ba da kyautata zato ba saboda haka wa ta'ifatun Allah ta'ala ya ce kad ahammatum anfusa zuciyarsu dama tana cike da damuwa suna cike da damuwa mana dama suna ta kokonto suna ta taraddade cewa yaya abu zai kasance yanzu kawai mutum ina zaman zaman sa aje a fita a kashe shi kawai tunda ai ba su yi imani da Allah ba sai Allah ya ce yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi suna yi wa Allah mummunan zato zaton da yake ba na gaskiya ba bayan manzon Allah ya gaya muku alƙawarin Allah inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul alkawarin Allah ga sanan da yawa amma ba su yadda ba to sai Allah ce sune wa Allah mummunan me mummunan zatan suna ganin an fita kawai ba za a yi nasara ba saboda mushrikai sun fi adadin yawa sun fi yawan makamai su kuma kawai sai suka yanke suka juya suka fasa tafiya yakin amma duk da haka Allah ya ba mummunai nasara to shine Allah yake faɗan wannan mummunan ɗabi'a ta munafukai da suke munana wa Allah zato suke munana wa Allah zato cewa ba za a yi nasara ba kuma Allah ɗin ya wato ya kaskantar da su ta yadda ibawa mummunai nasara wa kaulillahi ta'ala da faɗin Allah madaukaki wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum min al-khasirin Allah yace wa dhalikum dhannukum wannan fa shine zatanku alladhi dhanantum wanda kuka yi zato bi rabbikum dangane da ubangijin ku yace ardakum kuma wannan zaton shi ya zamo dalilin halakar ku fa asbahtum min al-khasirina kuka zamo hasararru a gobe kiyama su wa ake magana da su waɗannan su ne dai munafukai da kuma kafirai da Allah ya ce su suke munana wa Allah zato da Allah ya faɗa a baya kafin wannan ayar wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun mutanen da suke Allah ya ce da aka tafi lahira ake gaya waɗannan kafiran ko munafukan Kuma ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum samukum wala kuma wala juludukum a duniya da kuke aikin asha ai ba kwa koyi aikin ku na asha din dan zaton cewa ba ba za wato jin ku da ganin ku da kuma fatin jikinku ba za su muku shaidar abin da kuka aikata ba kwa zaton akwai wata shaida a gobe kiyama kun dauka ai ba ma kiyamar aslan bare ma a ce wani har abin da ka aikata wato ganinka da jinka da gabban jikinka za su yi ma shaida cewa kai abu kaza kai abu kaza sai ya ce walakin zanantum kuma ma dai abin da kuke zato shine annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'maluna da yawa daga abin da ke aikata Allah ma bai sani ba kawai kuna abin ku ne ba tare da to sai an je kiyama sai duk gaban mutum su yi mai shaida duk abin da ya aikata banda rubutun da mala'iku suka yi banda kuma dama Allah ya san abin da bayi suke aikatawa to wannan zaton da suke wa Allah shine dalilin halakarsu cewa Allah ma bai san me suke ba kaga mummunan zato ne wannan mummunan zato ne ga Allah cewa Allah bai san abin da suke aikata ba sai ya zamo me dalilin halaka su ce ardakum fa asbatum min al ma'ana ya halakar da ku wannan zaton da kuke na cewa Allah bai san me kuke yi ba wa qawli ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa yu'adhibu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati sai ce me adh billahi dhanna as-sawi sai ce alaihim da'iratu saw kaga Allah yace zai yi azaba ga munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata waɗanda suke zato ga Allah irin zaton da yake mummunan zato na billahi zanna sau'i sai ce alaihim da'iratu sau'i mummunan zaton kansu zai koma ba dai suna zato cewa Allah ba zai ba wa waliyansa nasara ba to ko za su wato tunaninsu zai taɓe za su taɓe a wannan mugun tunanin alkawarin Allah ne cewa zai ba da nasara ga waliyansa ga annabawa da mutanen da suke nagari su kuma munafukai da mushrikai Allah zai karya alkadarinsu alkawarin Allah ne kuma alkawarin nan baya karyewa yau ana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da nawa tun da Allah ya kuwa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke kokarin sai sun shafe addinin ya shafu an daina shi a'a abin da ne tilkal ayyamu ne wa tilkal ayyamu nudawiluha haka Allah yake sunnarsa ba zai a ce lokaci ɗaya duk ma'ana duniya ta tafi a kaifi ɗaya ba a ce kullum mummune ke da nasara mummunai idan suka kyale imani sai Allah ya jarrabe su amma in suka dawo imani sai Allah ya ba su nawa alƙawarin Allah shine nasara ta masu imani ce to za ga a duniya in an karya abin da musulmai a wancan sai ga wasu sun taso a wani wajen an karya wato su yaƙe su a can haka dai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu har yanzu sun kasa wafin out islam cewa ya za su ga ƙarshen musulunci ya sun ga saboda me zato ne suke yi irin na mummunan zato na eh, na jahiliya da munana wa Allah cewa Allah alƙawarin da ya ba zai yi ba cewa zai taimaki masu iman to kuma zaton ya tabi saboda alƙawarin Allah yana nan duk inda masu imani suka rike gaskiya to Allah zai taimake su ko da ba bai ɗaya ba a duniyar ko da wani ɓangare ne saboda haka makiya musulunci daga yahudawa da mushrikai tun lokacin da Allah ya kowa annabi sallallahu suke kokarin sai sun ga bayan shi Allah ya tsare shi sai sun ga bayan al'ummar Allah ya tsare al'ummar kawai abin da yake faruwa shine dai yayin da al'ummar ta yi watsi da addinin sai Allah kuma ya kyale ta domin sa zai taimake ta ne da sharadi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati ko la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min kabli. alkawarin Allah in dai aka yi imani aka aiki na kwarai to kuma Allah zai ba da ma'ana khilafa ma'ana mayewa ga mummune ya zama suke sama a duniya amma da alkawari da sharadi da sharadi kaga Allah ya Allah alladhina amanu minkum ko wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardh in dai an yi imani an yi aiki na gari to Allah ya wa'ada yayi alkawari shi kuma zai ba su mummune zai ba su istikhlaf ma'ana maiwa a bayan ƙasa ya ba su karfi ya ba su izza amma in alkawarin babu shi to kuma Allah ta'ala dama zai rike nasararsa ce ya kyale ku da dabaru to dai inda mummune suka inganta imani sai Allah ya taimake su to haka abin yake zuwa yau shekara an kama dubu da ɗari biyar musulunci yana nan yadda ike domin ana karanta alkur'ani ko ana ce maka annabi sallallahu alaihi ana ce ma abubakar da umar da usman da abu hurairah sai ka ji kamar me kamar jiya ne kamar ma suna tare da kai saboda ambatan zaka ji shi masha Allah ba wai abu ne irin labarin mutanen da ba a'a ji kake ga kusa da kai ji kake kamar ma da kai aka yi abin saboda me yana nan fresh addinin har yanzu kuma ba zai tsufa ba har lokacin da Allah ya yi me ya alkawari su kuma waɗancan suna nan ba su daina nasu ba kuma Allah yana me yake cewa sai ce alaihim da'ira makarin nasu da makircin da ƙoƙarin sai koma kansu sai koma kansu to saboda haka wannan munar zuwa suke ga Allah na cewa Allah ba zai taimaki addininsa ba ba zai taimaki manzansa ba Allah ya yi me ya tabar da wannan tunani nasu sai Allah ya ce wato mummunan ƙarshe ko kuma mummunan sakamako da suke fata ga mummune kansu zai koma saboda me sun munana wa Allah zato to saboda haka munana so ga Allah abu ne wanda yake eh, ɗabi'a ta ahlul jahiliya mutanen jahiliya waɗanda ba san Allah ba wanda ba san Allah ba amma masu imani sun san cewa Allah ta'ala ya alkawari kuma alkawarin Allah gaskiya ne cewa duk abin da ka zata na alkhairi Allah rahmarsa tana da yalwa ya yi alkawari na ihsani ga bayi da kyautata musu duk jarabar da ake maka ba wai Allah baya son ka bane a'a wannan ne ma san da ake ma a kanka ne maka kurakuran ka daga darajar ka an gane ko shi yasa ma hadisi yazo wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Allah ta'ala yace a cikin hadisi kursi ana inda zanni abdi bi kamar yadda zamu karanta a gaba Allah ya ce ina inda bawana yake na. a riwaya ta Ahmad ya ce falyadhun nabi ma sha'a yayi zaton abin da iso dangane da ni in yayi zaton alkhairi zai ga alheri in aka san haka ne to aka san zai gani mai imani yana kyautata Allah zato an gane ko rashin lafiya ta same shi yana fata Allah zai bashi lafiya dan Allah mai jin kai ne kuma ya yarda cewa Allah ya jarrabe shi ne ba wai dan ya san shi ba idan talauci ya same shi ba zai ce Allah baya san a'a ya san jarraba ce kuma Allah yana ganin shi So ya kyauta Allah zato cewa Allah zai yayi masa kuma sai Allah ya yayi masa amma idan ya ce mu gaskiya duniyan nan mu kai mun fahimci mun zo ne rakiya saboda haka mu haka za mu tafi sai Allah ce to ka tafi a haka sai ya tafi a hakan ko a tsiyacen a lalace shikenan ya wa kansa ya kira wa kansa halak a'a in yace ce a'a ai loka abin nan ne yanayi ne na duniya haka Allah sunnarsa take zai jarrabe ka amma muna sa rai insha Allah alheri zai zo domin Allah mai rahama ne in dai ka roki Allah ya ce zai amsa to za mu roki Allah ba zai amsa ba a to inda zai amsa me na ɗebe kauna sai ka kyauta Allah zato komai zai gyaru malam karka damu sai dai kawai kafin i gyaran ne wannan ganin dama Allah ne kai hakuri, Allah yana so ya ga ka yi haƙuri kuma yana so ya ga ka koma gare shi da gaske cewa Allah fa a wajenka nake so ba wanda zai bani Allah in ba kai ba ba wanda zai yayi shi kai Allah kuma kana jin Allah din zai baka kana jin Allah zai yayi ma shikenan sai Allah ce to an yayi din an baka kawai sai ga baka san ta ina ban zai zo amma in ka ce kai wannan alama fa kai ba fa ci gaba sai ce shikenan je ka ba ci gaba ba nasara je ka ba nasara kai mu fa alamar fa halaka to je ka halaka din duk abin da ka kira to kuma zai same ka in ka kira alheri ka ga alheri in ka kira akasi kuma ka ga akasin shi yasa Allah ya ce ka yi zaton abin da ka so game da ni fal yadhun nabi ma sha abawa yi zaton abin da iso game da ni a riwaya ta Imam Ahmad ya ce qala Allah ta'ala ana inda dhanni abdi bi fal yadhun nabi ma sha'a yace in dhanna bi khairan falahu in ya zaci alheri game da ni sai ya samu alheri falahu Ya ce wa in zanna sharran in ya zaci akasin alheri sharri kenan to shi ma dai falahu ya jira haka me ya kamata kenan me kullum mu sa rai cewa Allah yana ganin mu yana jin mu ya san yanayi da muke ci kuma rahamarsa tana da yalwa kuma shi ya halice mu kuma Allah yana san mu ba wai ya ki mu bane da ya jarrabe mu kawai yana so ya jarrabe mu ne Allah ta'ala ya gaya mana hikimar jarraba shine me domin ka koma zuwa ga Allah din la'allahum yatadarrauna la'allahum yadarrauna an jarrabayi dan su koma ga Allah su nema a wajen Allah su kankan da kai su roƙi Allah shine hikima. to saboda haka bawa mai imani yana kyautatawa Allah zato muna da zo ga Allah dabi'a ce ta munafukai dabi'a ce ta kafirai munana wa Allah zato mutanen jahiliya kuma dalilin munana wa Allah zato shine domin jahiltar Allah kamar yadda malamai suke cewa duk wanda imunana wa Allah zato bai san Allah bane bai san Allah ba shi yasa yana da kawai mai imani ya karanta sifofin Allah ya san waye Allah ta'ala to wannan sai ƙara masa kusanci da Allah dan Allah ta'ala yana da sifofi waɗanda in ana karanta maka shine ar-rahman shine ar-rahim shine al-jawad shine al-karim shine Allah shine mai rahama shine mai jin kai shine mai kyauta shine mai baiwa almannan shine mai tausayi shine mai duk sifofin da kake so ka samu na jin kai da rahama duk Allah ya siffanta da to kuma in ka yadda Allah ya siffanta da wani ba kuma sai ka nuna masa to kuma gashi Allah ya alkawari cewa zai taimaki masu imani kuma kai kana cikin masu imani sai ka jira nasara abin da ake bukata kawai aiki a wajen ka. domin Allah ya sannata cewa duk al'amarinsa yana kunshe da me a rayuwar duniya da sababi ko ba haka ba kana son aljanna ka yi aiki eh rahmar Allah mai yawa ce amma tana tattare da me da aikin da kai shine za a ga sakamako a gobe kiyama duniyar ma da ake nema da Allah ya yi alkawari zai ba da ita ga wanda ya dama ita ma miƙe Allah ya ce in kai ka kyauta Allah zato zai baka an gane ko to saboda haka masu imani suna kyauta wa Allah zato amma dalilin da yasa ake kaga mutum yana wato ana baka labari yanzu mu kamar yadda muke tafi ga misali so da yawa ya kamata mu gane ana karanta mana labarin mutanen farko sahabbai ma'aiki sallallahu alaihi da sahabbai ana ba mu labarin su sai mu rika ganin kamar wani kamar ba mutane bane wasu daban ne kai dai kana ji ana gaya maka ma'aiki sallallahu alaihi har yakan daura dutse a cikin sa dan me a yunwa an gaya maka kwanaki nawa ba ɗora tukunya a gidansa ba a wata nawa wata uku a jere kwana nawa kenan a gidan fa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam matarsa take fada a gidan ma'aiki fa aka zo wata ta zo cikin abin nan ta zo gidan amaryarsa wadda ike so na na Aisha ta ce na zo a taimake ni ta duba gefe ta duba dama ta duba hauni ba komai a gidan sai ta hango wani kwaya-kwaya, kwaye dabino guda nawa ɗaya a ɗakin matar manzan Allah ba dabino nawa ɗaya ba ta ce ba komai sai wannan yanzu duk wannan ba kwa jin ba ku karanta kun ji labari ba duk mun ji labari ba kwa jin labarin sahabin da aka zo za a ba da aure aka ce iltamis je ka kawo wani abu ya je idawa ya ce wallahi ban samu komai ba aka ce koma dai ya je idawa ya ce ban samu komai ba ya ce to amma ga mayafi na shi ɗaya na mallaka a duniya mayafi ba shi yake yafawa na zan ba ji aka ciro ka bata sadaki kai kuma ka yafa me ka zauna tsirara aka ce iltamis walau khataman min hadid zobe na bakin karfe in zaka iya samuwa samu a baka aure yace wallahi ban samu ba aka ce ka iya qur'ani yace sura kaza yace je karantar da ita an baka aure da wannan ba mu karanta ba ba mu karanta sahabin da in zai fita abin nan masallaci sai ya dau mayafin ya je yi sallah in ya da'i ba matarsa saboda ba wani mayafin da duk fa muna karanta amma su ba mutane ba ne amma da suka yi hakuri ba gashi muna karanta darajar da Allah ya ba su ɗaukaka ba to amma waye a cikin nan za a ce a gidansa kai ba wai a duk mafi kankanta cikin baya da ƙwayar dabino ɗaya eh kaga ashe kawai abin nan wani wato muna da matsala gaskiya tunanin ma wani iri ne waye ba da kwanan shinkafa guda ɗaya gwangwanin kwaki waye ba zai isa gwangwanin kwaki ba guda ɗaya naira sittin naira sittin ne gwangwanin kwaki eh in ma ka sa eh, wanda zai rasa gwangwanin kwaki guda ɗaya a cikin mu nawa ne adadin su ba su da yawa in ma akwai ko ba haka ba naira sittin gwangwanin kwaki wanda zai jika ba sukari ya dan cusa ya sha ruwa ya ci gaba da ko ba zai yi ba amma wai ka samu abin nan shinkafa da wake mai kyau da manja da yaji wai kuma da salam ma ko wai kuma sai ka ce wai wai kai ai alafa ba da yawa <laughs> ka ci daɗi kuma kana cewa abin <laughs> eh da kifi abin lalle naira naira naira arba'in wai sai ka ce wai ai ko dai kawai ka gode wa Allah mana ai wannan ni'ima ce wallahi abin da ya kamata in ka ci kai wa Allah godiya ka ɗauka a duniya kawai ai kai kama fa kowa shikenan ka ɗora kana jin cewa yau ka ci wannan gobe zaka ci wanda ifi shi to in haka muke yi kaga ba wani mai ba wani raki da surutai a ci gaba da aiki da dogara ga Allah ba za a kwanta a zauna ba a yi komai ba sannan a yi ta surutai ana ana a'a a yi haƙuri a yi haƙuri a ci gaba da mai gwagwarmayar rayuwa kuma an yi wa Allah godiya duk abin da Allah ya baka ka gode wa Allah ko ya yake kuwa kai wa Allah godiya sannan ka nema a wajen Allah tunda Allah ya alƙawari zai baka ka kyauta Allah zato saboda haka ka fita ka nema a cikin shi yasa Allah ke cewa da yi magana ƙasa ya ce menene a cikin tabara eh, eh? inna fa iyaya inna ardi wasi'a wani yana batun abin nan da yace abin nan a cikin surar tabara da yake ce ya batun ah, halitta kasa sai ce me arda dalulan famshu fi mana sai ke me wa kulu min rizqi shi ya sanya muku kasa a shimfide zalulan ma'ana kuna iya zuwa duk inda kuke so a bayan duniyar nan ku tafi a bayan kasa sai ce wa kulu ku nema ku ci daga arzikin domin arzikin Allah yana nan bai da iyaka sai wanda bai nema ba saboda haka mu kyautatawa Allah zato kullum mu riƙa wa Allah godiya mu nema a wajen Allah mu newa a wajen Allah duk wanda ya san Allah ya san Allah ya sakwanta da sifofi mafiya kyau na rahama da jin kai da kyauta da tausayi da sauransu to kullum ka rika jin Allah zai tausaya maka Allah zai baka Allah zai kyauta maka shine kyautatawa Allah zato akasin haka kuma to ba mai sai wanda yake bayi da imani ko kuma bai san Allah ba wanda bai san Allah ba sai ya cewa Allah ai kawai azaba ce wahala ce wanda ba haka bane an gane ko to saboda haka wannan babi yana bayyana mana cewa daga cikin kaba'ira akwai munana wa Allah zato wanda ɗabi'a ce wadda ba ɗabi'ar mutanen kirki ba mala ce ruwaya min hadisi ibn umara radiyallahu anhu ma rawaito daga hadisin abdullahi da umar Allah ya kara musu yarda yace akbarul kaba'ir su dhanni billah mafi girman kaba'ira munana wa Allah zato akhrajahu ibn mardawayhi wannan da malam yace ruya malamai suna cewa siga ce ta me at-tamrid ko siga ce ta wanda malaman hadisi in suka ce ruya suna nufin akwai rauni a cikin isnadin hadisin an gane ko cewa akwai rauni amma ma'anar hadisin yana nuna cewa dai munana wa Allah zato yana cikin kaba'ira wanda gashi mun karanta a cikin ayoyin Qur'ani da kuma hadisai ingantattu yace wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anhuma daga Jabir bin Abdullah Allah kara mashi yadda qala yace samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qabla wafati bi thalathin kafin ya bar duniya da kwana uku yana dab zai koma zuwa ga Allah kwana uku ya rage bar duniya yake cewa yana wasiya ga al'ummarsa yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhtinu dhanna billah ya ku al'umma kada ɗayan ku mutuwa ta zo masa ajali ya zo masa face yana kyautata wa Allah zato jahu, wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa zada ibn abi dunya ibn abi dunya a wannan hadisi yayi kari yake cewa fa inna qauman ardahum su'u dhannihim billah ga wasu mutane da munana wa Allah zato da suka yi shi ya kai su ga halaka fa qala tabaraka wa ta'ala domin Allah ta'ala ya ce wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum wancanan ku abin da isa me ku wannan abin da kuka gani kenan an tashi kiyama ake gaya wa yan wuta to abin da ya haifa muku da wannan shine zannukum alladhi zanantum bi rabbikum irin zato da kuka yi dangane da ubangijin ku ardakum shi ya jefa ku cikin halaka fa asbahtum min al kuka waye gari kuna cikin masu hasara kuka waye gari kuna cikin masu hasara wannan hadisi na Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dab da zai bar duniya kwana uku yayi wannan wasiya gare mu al'ummarsa cewa kada mutum ibari mutuwa ta zo masa face yana kyautata wa Allah zato kaga wannan yana magana ne game da me gamuwa da Allah game da gamuwa da da Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda iso gamuwa da Allah Allah ma zai so gamuwa da shi me ake nufi mumuni Kasan san alhamdulillah kana da imani kuma alhamdulillah ka guji shirka ka iya abin da zaka yi na bauta kai dai bawa ne wanda yake ajizi ko ba haka ba amma kana kyautata wa Allah zato saboda haka ajali in ya zo maka kana ƙaunar ka gamu da Allah ka samu rahamar Allah yanzu kai mai kamso ka zauna a wannan duniya walalliya ko ka je ka samu gidan aljanna kana so ka samu aljanna to alhamdulillah ka yi imani ka yi aiki na kwarai kuma alkawarin da aka yi ga mai imani da aiki na gari shine mai za a bashi aljanna saboda ga mutuwa ta zo ma sai ka yi mai sai ka ga gamuwa da Allah dan ka huta da wannan gidan wahala na duniya kana sa rai za gamu da Allah ka samu rahama ka samu gidan aljanna kaga sai ka so me gamuwa da Allah tunda me ka, rahama tsira saboda haka in ajali ya zo ma ba za ka kyamaci gamuwa da Allah ba amma wanda bai yi imani ba fa wanda bai aiki na gari ba ba shi fa ya zai zai abin nan in ajali ya zo masa ya zai ji sai ya kyamaci baya son mutuwa don me don ya san cewa bai tanadi abin da zai samu tsira da shi ba kenan ba wai ana nufi ka so mutuwa ko ka keta ba dabi'a ta ɗan adam baya son mutuwa rai ma baya son mutuwa amma abin da ake nufi in ajali ya zo maka kana da aiki nagari da imani nagari to kana sa ran ka samu gidan aljanna da rahmar Allah saboda haka yayin mutuwa ana so ka kyautatawa Allah zato kuma in ka kyautawa Allah zato shi ma Allah yana maraba da kai a wannan zaton nan. amma in kai ki gamuwa ka kyamaci gamuwa da Allah wa man kariha liqa Allah kariha Allah wanda ya kyamaci gamuwa da Allah ya san bai imani ba bai aiki na kwarai ba ga mutuwa ta zo yana ganin mala'iku ya zai yi kokari zai yi baya so ya mutu amma dole sai ya mutu sai ya kyamaci gamuwa da Allah saboda ba imani na kwarai ba aiki na gari kuma Allah ma dama ba ruwan shi da irin waɗannan bawa saboda haka Allah ba zai maraba da shi ba to shine ma'anar hadisin saboda haka idan mutuwa ta zo ajali ga mutum ana so ya me ya kyautata wa Allah zato a matsayinsa ne mai imani yana sa rai zai gamu da Allah ya samu rahamar Allah da kuma gidan aljanna shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa wallazi la ilaha illa huwa yace na rantse da ubangijin da ba abin bautawa da dacewa sai shi kadai yace ma utiya abdun muminu shay'an khairan min husni dhanni billah babu wani abu da za a ba mummuni mafi alheri fiye da kyautatawa Allah zato domin nan ce kofa alherin ai ko ba kama? in dai kana da kyauta Allah zato to kuma kana ka bude kofa alheri domin Allah ya alkawari wanda ya kyauta masa zato duk abin da ya zata Allah zai ma abin to saboda ka kyauta zuwa Allah zai baka nasara Allah zai baka ɗaukaka Allah zai baka a duniya kenan a lahira ma zaka tsira ka kuma yi sababin da zaka samu haka to ai kenan sai Allah ima abin da kake so kaga wannan mafi alherin kyauta da Allah zai bawa kenan ya bashi kyautatawa Allah zato ka zamo kullum yadda yake cewa abin da mai suke cewa da turanci akwai lafazi ko positive ne su ce kullum ya zama ko kar ka zama negative ah, abin nan positivism mai suke cewa optimistic ka zama kullum optimist mai sa rai da nasara da samun wato kullum tunaninka nasara ce kullum tunaninka wato za ka cimma abin da kake so duniya da lahira to kaga wannan tunanin zai taimake ka ka yunkura ka zamo kana da wannan uh, optimist ko mai himmar fatan ya samu alheri kar ka zamo mai pessimic ɗayan ko pessimistic shine pessimistic wato akasin haka kullum kana jin cewa to kai wannan abin ma an yi an gwada kawai ya gwada aka dan fa yi to ai an gwada ma alhali ɗaya fa ka gwada kuma duk muna karanta labarin mutanen da suka yi nasara ko cewa in ma ka yi nasara baka samu tuntuɓe ba ma ai to ba nasara ba ce ga wannan wanda yake da wannan abin ana ba da labarin sa mai wannan kamfanin kai kaya din nan me ake cewa da shi ko jumiya ko wani wani jinsin dan china din nan yana ba da labarin cewa sai da ya tuntube so 99 amma a ƙarshe a karo na ɗari. kuma haka zaka ji jiwa suna ba da labari wannan shine musulunci ba. kullum kana su ba su yi dan Allah ba amma kai kana yi domin su ba su ɗauka Allah yake ba su ba alhali Allah ne yake ba su amma kai ka yadda Allah zai baka to kai ya fi samun fi isamu nasara kai da kake jingina wa Allah cewa don ka yadda Allah yake bayarwa ka nema a wajensa ka miƙe don ka yi tuntube ka sake miƙe ka yi tuntube har a ƙarshe kuma sai ka miƙe sai ka kama abin nan to haka nasara take saboda kyautatawa Allah zato ba a so mutum ya zama baya yana da su udzanni billahi saboda lokacin ina ga hadisi ɗaya rage ko walau ma nabi hurairah radiyallahu anhu marfu'an imam al-bukhari da muslim sun rawaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace kala Allah ta'ala Allah ta'ala ce ana inda dhanni abdi bi ni ina tare da inda bawa na yake zato na ina wajen da bawa na yake zato na yace zada ahmad ibn hibbana imamu ahmad da ibn hibban sun kara in dan nabi khairan falahu in yayi zaton alheri a waje na zai ga alheri wa in dan nabi sharran falahu in ya zaci aka san haka to shi dai abin da zai gani kenan wannan mun karanta wannan hadisi a baya mun faɗe shi abin da mun karanta dai Allah ta'ala ya ba mu lada kuma Allah ya inganta mana imani da ake mu nagari Allah ya yafe mana kurakuran mu muna addu'a Allah ta'ala ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu dukkan wata fitina Allah ya yi mana ya kare mu daga dukkan fitina Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin